Juma'a, بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة أكوب وتر رمضان إجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تبوتين نريه لدى أربعين bakwai, wanda ya daidai da ashirin ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda baya neman komi a gurin kowa kinimar Allah da ya yadda da wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu a da ke nan ma'asatul islam wadan dutse noro tudun dan zaria jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirinmu na uku a wannan shekara kuma tafsirinmu na uku a wannan sura mai albarka suratul mumtahana Allah ta'ala muke roƙon ya karɓa abin da ya gabata na aiki Allah ta'ala muke roƙon ya aisha zumunmu da tsallolinmu da addu'o'inmu da sauran ibadunmu gabanin mu ci gaba da tafsirin an jawo hankalin musulmi a wurare daban-daban game da ihsani da kyautatawa da taimaka ma mabukata kuma mutane sun yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsu wasu sun raba abinci wasu sun ba da kuɗi wasu sun ba da abin da Allah ya sauƙaƙe musu na sutura muna roƙon Allah ya saka da alkhairi ga duk wanda ya aikin alkhairi amma yana da cikin haƙƙi musulmi akan musulmi in yi abin kirki a rama mishi mazala ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u duk wanda ya muku abin arziki ku yi mishi mukafa ma'ana ku rama mishi idan ba za ku yi mishi mukafa ba to ku yi mishi addu'a ku yi mishi addu'a ko ta baiwa Allah barista Aisha wadda ake ce mata adda yau ta yi wani rabo gaskiya ba ni sha'awa ta raba ma mutane kayan abinci kowane mutum an ba shi katan na madara katam na indomi suga man gyada katan na kwai shadda mai tsada da naira dubu goma tsakani da Allah ni a garin nan ban taba ganin wanda ya haka ta ce mun in turo mutum goma a yi musu wannan kuma na tura mutum goma kuma da aka yi musu wannan kowa sai da ya zo da katan ɗin madara da katan na indomi da suga da man gyaɗa da thread na kwai idan mace ce a tamfa idan namiji ne shadda da naira dubu goma Allah ya fata mutu da sai Allah ya madukiyar ta albarka Allah ya waita mana irinsu wannan ita ce amfani da dama duk wanda ya samu dama ya amfani da shi hakikatan ta kyautata ta kyautata ta kyautata Allah ya kyautata mata Allah ya yawaita mana irin su mu ma Allah ka ba mu bayin Allah waɗanda za su yi irin wannan da yawa a cikin mu kuma ka samu muna cikin masu yin ayyukan alkhairi Allah ka daura mu akan abin da kake so kai da shi ma, jiya mun kwana aya ta uku a wannan sura mai albarka yau za mu tashi aya ta hudu mai Allah ya yi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا يعبدون من tafsirin nan zuwa yau ayoyin da muka karanta Allah madaukin sarki ya bayyana mana kuskuren wanda ya ya jibinci al'amarin kafirai ya kulla kyakkyawar alaƙa da su ya mai da su abokan sirri alhali su ba sa sirri da kai ya dauke su abokan amana alhali su ba su da amana to sai Allah madaukin sarki ya koratar da mu da muwalatin kafirai sai Allah ta'ala ya ɗora mu akan ɓaji da koyi da ta'asirantuwa da annabawan Allah cikin annabawan Allah sai Allah madaukin sarki ya buga misali da abul anbiya'i abul anbiya'i shine annabi Ibrahim alayhi salam shine baban annabawa daga zuwan annabi Ibrahim duk wani ba annabi da biyo baya imma dan shi ne ko kuma jikan shi haka Qur'ani yake gaba ɗaya waɗanda suka biyo bayan annabi Ibrahim zuri'a ce ta annabi Ibrahim ko ya zama ba annabi ko ya zama ne wato ko ya zama ɗa ko ya zama jika to shine Allah ya ce wadikanin lakun uswatun hasana hakika abun koyi ya kasance a gare ku ku mu'minai fi da mai da al'amarin annabi Ibrahim na معه da waɗanda suke tare da shi waɗanda suka yi imani da shi ay kad lakum ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai ya kasance a gare ku qudwatun salihatun kuna da abun koyi mai kyau fi ibrahim game da annabi ibrahim walladina ma'ahu min almu'minina da waɗanda suke tare da shi mu'minai iz qalu li qaumihim lokacin da annabi ibrahim ya tashi ya ga mutanansa suna bautar gunki suna bautan wani Allah to da shi annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani da shi sai suka haɗa kai sai suka ce ma mutanensu iyayensu da kakanninsu da suke bautan wani Allah inna bura'a'u minkum lalle mu barranta da ku wa mimma na min dunillah da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba alakar ku da mu tana nan kai babana ne ni danka ka ba Allah in bi ka ka saba ma Allah in haƙura da duk wanda yake da wani wanda ba musulmi ba karka kalli alaka ai mai gidanka ne shi ya samu maka admission shi ya koya maka sana'a makwabcinka ne abokinka ne ba wanda ya naka kai kyakkyawar mu'amala da shi amma bin shi ka rasa naka addinin bin shi ka saba ma Allah karkai domin ga annabi Ibrahim ya barranta da mahaifin shi ya barranta da iyayen shi ya barranta da mutanen garinsu ay na kare Ibrahim wa man ma'ahu min al-mu'minina liqaumihim al-mushrikina ku ambaci lokacin da annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi cikin mu'minai suka ce ma mutanen su mushrikai al-kafirina kafirai inna natabarra'u minkum mu mun barranta da ku wa mimma ta'buduna min dunillah da duk abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba min al-asnani na gumaka tabarru'an aziman mun barranta barranta mai girma ba mu ba Allah ta'ala ya faɗi irin wannan a cikin suratul Maryam annabi Ibrahim yana cewa wa a'tazilukum wa a'tazilukum wa la tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa an la aqula bi du'a'i rabbi shay'a annabi Ibrahim ya yace wa a'tazilukum zan muku itizali zan rabu da ku wa ma ta'buduna min dunillah min da duk abin da kuke bauta mawa wanda ba Allah ba wa ad'u rabbi ni zan bauta ma ubangiji na asa Allah akuna bi du'a'i rabbi ina fatan bautar da nake ma ubangiji na ba zan tsiyaci ba da haka ji wanda ya kama Allah ba zai tsiyaci ba da haka jama'a ku rike addinin ku hannu bibbiyu musamman matasa da abubuwa suke rudan ku a yanzu yaro da ya fara boko sai da ya fi karfin sallah da ya fara goko ya fi karfin islamiyya da ya fara goko ya fi karfin baban shi wai baban shi ba gidaje ne wai baban shi bai da wayo wai baban shi bai san inda ake shi da aka turawa da yan fim da yan kwallo da waɗanda ba musulmai ba su suke burge shi sai ya bar addinin shi ya bar al'adar shi ya bar abin da ya taso ya tarar da iyayen shi suna yi na kan gaskiya wannan kuskure annabi ibrahim da ya ga iyayen shi suna yin ba daidai ba sai ya rabu da su sai ya rike addini na gaskiya a cikin suratul zukhruf Allah ta'ala ya ba mu labarin lokacin da annabi ibrahim yake ce ma baban shi da mutanen shi shi ya baranta da abin da suke bauta ba wa in qala ibrahim li abihi wa qawmihi da Allah ta'ala yake wa iskari Ibrahim ka ambaci lokacin da annabi Ibrahim yake cewa ya abihi ga baban shi wa ƙaunini da mutane shi innani bara'un mata ta'budun lalle ni na baranta da abin da kuke bauta mawa to wa zaka bauta mawa ya ibrahim sai ce illa alladhi ba wanda zan bauta mawa sai wanda ya kaji halitta na ne Allah fa innahu sayahdi da sanu lalle shi Allah zai shirya da ni hanya Waje alaha kalimatan baqiya annabi ibrahim ya sanya wata kalma tabbatacciya fi aqibihi ga dangin shi da Allah yarzuquna za su dawo wa wannan kalmar shi yasa kaga annabi Ibrahim Allah da ya tsaya akan aqida sai ƴaƴan shi Allah ta'ala yake muke shi sai suka bi shi da ƴaƴa da jikoki duk sai suka zama annabawan Allah haka ake so kowa ya zama ya kai dan uwa ka tabbatar da aqida a gidanka ka tabbatar da kai musulmi karfe ma Allah shirka yau an wayi gari mutane suna iya haƙuri da Allah su kama wani Allah rashin lafiya sai mutum ya je wurin boka talauci sai mutum ya nemi agajin wani Allah siyasa sai mutum ya yanka don wani Allah yau an wayi gari tun ana ɓoye shirka yanzu an wayi gari ana tallan shirka ɓalo-ɓalo ɓalo-ɓalo a kasuwanni ga mutum yana yawo a lafikika yana faɗan wasu ayyuka wanda babu mai iya yi sai Allah sai ya ce wai kayan sana'a shi yana yin wannan abu mun yi magana a kan wannan abin tun ba wani mutum mai turaren salamatu wannan mutumin tallan shirka yake amma a haka ba za ka gane ba domin duk abin da Allah yake ya ce turaren salamatu na yi to irin waɗannan mutanen barranta ake yi da su wanda ya rasa haihuwa ya shafa turaren salamatu wanda bai samun kasuwa turaren salamu wanda bai da macen da ba taba yi wani namiji ba ya tura haba haiwa na waye alaramma ne Allah ya ce لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ملك sammai da kasai duka na Allah ne Allah shi yake halittar abin da yake so ya hamun man yasha ulata wa ya hamun man yasha wanda Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata wanda Allah ya ga dama ya shi ƴaƴa maza aw yuzawwijuhum dhikran Allah ya ga dama sai ya haɗa mishi wake da shinkafa maza da mata wa yaj'alu man yasha'u wanda kuma Allah ya ga dama sai bishi bai haihu ba ashe duk wannan aikin nawaye mai tararar salamatu kayi ƙarya وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ذاك النبي إبراهيم أبو كويني أغريم أباب الأكيدة in ana maganar annabawa babu kamar annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa shi karan kanshi mai gidanmu annabi Muhammad jinjina yake yi da gaisuwa da annabi Ibrahim da aka haifan ma manzon Allah ɗa namiji sai ce na an haifan min ɗa na sa mishi sunan babana Ibrahim shi yasa saboda girman shi addini ba ma kiran sunan shi sai ka jana cewa Ibrahim al-Mu'awwaq babban mutum ne da aka yin za ku yi koyi ku yi koyi da Annabi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasana hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata a gare mu. fi Ibrahim game da annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi isqalu liqaumihim yayin da suka ce ma mutanansu inna bura'a'u minkum lalle mun mun barranta da ku wa mimma ta'buduna min dunillah da duk abin da kuke bauta mawa wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafarce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abadan kiyayya da gaba tsakaninmu yau aka fara duk wanda ya saki Allah to ba za ka kulla alaƙa da shi ba duk mutumin da ya yi kafirci yake tallan kafirci yake rufa addini ba ka ba shi shi samu a kodin da suka fito da waɗansu a ƙidu falo-falo muke yaƙansu irin su masu suka masu rushe addini gaba ɗaya waɗannan mutanen da kuke gani ba su ba sa sallar a zan raka a hudu ba sa da hafar raka a hudu ba sa magariba a uku ba sa isha'i a hudu kowace sallah a biyu suke na rantsa da wanda rayuwa ta take hannun shi a masallacin nan muka yi mukabala da ɗaya daga cikin su a cikin masallacin nan muka fara tun bayan la'afar har magariba da magariba ta yi sai aka kira sallah na je alwala na ɗauka mini sallah da shi muka ɗaura bayan magariba muna bugawa har aka kira ishari sai ce to shi mu yi sallah sai ce ni ma na bin ku sallah sai ce me isa ya ce raka'a hudu za ku ya ce ku raka'a nawa kuke sai ce raka'a raka'a biyu yake ya zo na musulmi ya za wanda ya zama musulmi amma yanzu kana kallon matasa wani idan yana so sai ce a ah, ai musu suka akwai ayoyi da hadda shi ya fi alaran ne. mu je alaran ne mu je ya haddace alqur'ani yanda yake gani ya haddace alqur'ani muna da wanda suka haddace alqur'ani irin shi yara ma kanana jikokinsa kada wannan ya firgita ku irin waɗannan mutanen ba abin su a social media ba ka sauraron su musamman wanda bai yi karatu ba su batattu ne sai su batar da kai da haka annabi ibrahim ya ce kafar na biku mun kafirce mu tun da dai kun kama wani addini ba na Allah ba wa bada bainana wa bainakumul adawa wal bagaba kiyayya da ke ta ta fara tsakaninmu da ku daga yau abadan har a tashin alkiyama hatta tu'minu billahi wahda har da kuka yi imani da Allah shi kadai ai an karna ma antum alaihi min al-kufri mun yi inkarin abin da kuke kai na kafirci wajahadna an takuna alihatukum haqqan kuma muna mutum abin da kuke bautawa ƙarya ne ba gaskiya bane wa bahara bainana wa kumul muhajatu wal karahiyatu ad-da'imatu ma dumtum mustamirrina ala kufrikum billahi ta'ala matakar kuna kan kafirci wallahi ba mu ba kiyayya da gaba an fara kenan har abada wannan haka annabawan Allah suke cewa hatta tu'minu billahi wahdahu asra da kai imani da Allah shi kadai illa an tu'minu bi tauhidillah sai kun imani da kadai ta Allah fa ta'budu wahdahu la sharika lahu ku bauta mishi shi kadai bai da abokin tarayya bayyana idin tazulul baghdha wal adawatu daga ranar shikenan kiyayya da daba za ta gushe wa tanqalibu mawaddatan wa walaya wa walayatan daga kiyayyar kuma sai ta koma ainihin soyayya da jibincin al'amari da haka wannan aya tana ƙara nuna mana karkayi kulla alaƙa da kafirai da kafirci kuma Allah ya umarce mu mu yi koyi da babanmu kuma baban annabawa annabi Ibrahim alaihi salam amma sai Allah ya yi togaciya Allah ya ce mu yi koyi da annabi Ibrahim ko sai ya ce sai guri ɗaya sai ne sai ina guri ɗaya ina ne gurin illa qaula Ibrahim li abi Allah ya ce mu yi koyi da annabi Ibrahim sai ce amma kar mu koyi da annabi Ibrahim lokacin da ya ce ma baban shi la astaghfiranna wallahi zan nema maka gafara annabi Ibrahim ya tashi ya tace baban shi yana bautan gumaka yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi ko zai gyara bai gyara ba daga ƙarshe sai ce Allah ya gafarta mai

ya dama ni na iya ƙura'ani haka da na ji daɗi Allah ta'ala ya bada labarin Annabi Ibrahim lokacin da ya taso ya tar da baban shi yana bautan gumaka yayi wa'azi yayi wa'azi ya baki ya baki, ya baki haba baba haba baba haba baba da karshe baban ya ce kai Ibrahim kana kyamar abin da muke kai ne ya lallama baba ya ce salamun alaik amincin Allah ya tabbata a gare ka fa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangiji na innahu wannan addu'ar da annabi ibrahim ya ce zai nema ma baban shi gafara alhali kuma baban shi musulmi ne ko kafiri to sai Allah ya ce mana mu in kafiri ya mutu karka nema mishi gafara shi fa a cikin suratul tauba Allah ya warware wancan bayanin na suratul anbiya me Allah ya ce ما كان للنبي والذين آمنوا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نعم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة Allah ta'ala ya ce, A can sosul an biya da annabi ibrahim ya yi wa'azi ya yi wa'azi baban shi bai ɗauki wa'azi ba har baban shi kama faɗa ya lallaba baban ya ce amincin allah ya tabbata gare ka haka ake yi idan kana da saɓani da mahaifinka kar ka fito na fito ina yara sa yan izala yan salafiya masu zafin kai babanka idan yake raba shi yake raba tarikar tijjaniya sunan shi babanka babanka idan shi ya kawo shi a ƙasar najeriya shi ne babanka ba ka fito na fito da babanka kai mai wa'azi ka lallaba shi ka girmama shi haka annabi ibrahim abu ɗaya ne ba ka cewa Allah ya gafarta mai kuma shi ma bayan ya mutu idan yana da rai ka ci Allah ya shiryar da kai kuma karka faɗa a gaban shi Ya ce o oh, wato ni mata ce ne ko karka yi haka ka koma gefe ka fashe ma Allah da kuka ka ci Allah babana ne Allah ka shirya mu shi da haka na annabi Ibrahim ya lallaba mahaifinsa ya tabbatar da akan fata yake sai ce zan nemi Allah ya gafarta maka to sai Allah ya kafa ma mu'minai doka yace ma kana lin nabi bai kamata ga annabin Allah ba walladina amanu ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara Allah ga mushrikai walau kanu uli qurba da ko dangin su ne na kusa min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana a gare su cewa waɗannan ƴan wuta ne duk wanda kake da tabbas ɗin ɗan wuta ne baka cewa Allah ya gafarta mai bayan ya mutu to wani zai cewa to ga annabi Ibrahim ya ce Allah ya gafarta ma baban shi to sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim annabi Ibrahim da ya nemi gafara li abihi ga baban shi ai bai nemi gafara ba illa an wa adaha iyyahu face wani alkawari da ya yi mishi Ba ya mishi alkawari a cikin suratul anbiya ne ba suratul maryam ba Ba ya mishi alkawari ba a cikin suratul maryam to wannan alkawarin da yayi ne sai ya roki Allah ya gafarta ma baban shi falamma bayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi karara annahu aduwwul lillahi baban shi makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai barran yace ba ni ba inna ibrahima la awwahun halim الشاهد anan ya kuɗin uwana menene hukuncin mutumin da yake aikin kafirci ya mutu a ce Allah ya ji ƙanshi mu ahlu sunna yan izala muna da aƙida. Aƙidar mu shine duk wanda ya kafirta sunan shi kafi wanda ya kafirta sunan shi kafi a watannin baya kaɗan wani babban malami ya mutu shak ɗayan usman bauchi allah ya gafarta mai sai na rubutu a facebook sai na ci allah ya gafarta mai wani yaro ya biyo ni ya zazzare ni ya ci mutunci na yan bidi'a yan kaza yan kaza ke maganganu shari'a ne abin da zan iya gaya ne bai fahimta ba sai na rabu da shi akwai wata mummunan aƙida ta shiga cikin musulmi a yau dan izala ya ce duk yan ɗariƙa kafirai ne dan ɗariƙa ya ce yan izala kafirai ne sun za ku yi jawabi a gaban Allah duk wanda ka ce mushi kafiri sai kai yi bayani a taksir yanqasimu ila a kusa. kafirtawa kala uku akwai at-takfirul wasfi akwai at-takfirul mutlaq akwai at-takfirul muayyan duk wanda bai koyi karatu a gaban malamai ba ban kora zai dinga akwai abin da ake ce mishi at-takfirul wasfi ka yi wato ka yi takfirin sifa ka ce duk wanda sujjada ga wani Allah kafirci sujjada ga wani Allah kafirci bautan wani Allah kafirci ne yanzu wannan taksir ɗin wasfi ne siffa ne ka bayar kun gane duk wanda ya rataya shi ya rataya makan shi ka kira sunan wani wannan ya halatta duk wani abu na kafirci ka faɗa ka ce bautan gunki kafirci ne bautan kabaruka kafirci ne kuna gane wannan a ilimin aƙida sunan shi a tafsirul wasu na biyu kuma ne da wahala duk ayoyin da suke magana kan kafirci za ka yi jawo su maka su na biyu a tafsirul mutlaq shi ne ka buɗe kafircin ka ce duk wanda ya yi Allah shirka sunan shi mushiri ka ga yanzu ba aikin ka faɗa ba mai aikin kai magana duk wanda ya yi sujjada ga wani Allah ya kafirta na farko sujjada ga wani Allah kafirci ne siffar kenan ko mutlak kuma a sake duk wanda ya yi ya kafirta amma na uku shine a takfirul mu'ayyad ka ce wane kafiri ne nan ne yake da wahala domin mu a aƙidar mutum zai iya yin aikin kafirci bai zama kafiri ba karaje da nisa karatun da muka yi shekarun jiya hafiz ibn abi balta abin da ya aikin musulunci ne ko kafirci amma ya zama kafiri matasa ku koyi karatu a gaban malamai ku daina gaggawa ku daina gaggawan kafirta mutane ku je da bid'antar da mutane sai ka ga yaro ƙiƙiƙi da kai aka daura wurin koshi amma zai iya gaya maka bakan magana kawai saboda yana da wata fahimta tsafanin taka tun kafin a auri koshi kake karatun addini kuma baka jera ba shi kawai ya ya soke wani littafi mai shafi arba'in shi kenan kai kai dan bidi'a ne hukun suka sassauci kai kwantar da hankalin wannan aljanna faɗi gare ka in na shiga ni kada zan ji daɗi ne zan ji daɗi ba annabi cewa ya bashiru wa la tunaffiru ku yi bishara kai ku kori mutane a addini ka dubi inda aka yi ta ce ku ce wai kawai idan ka ce shan tsayar usman bauchi Allah ya gafarta mai don haka ya yi ɗarika a ƙanin shehu tijjani babu laifin ka ce aikin kafirci kafirci na matar ka ce wane kafiri in ka je gaban Allah ka tsaga zuciya shi ne ka gani ila yana da uzuri ila yana da tawili ila yana da jahilci ila bai sani ba ila ba karantar da shi amma ka ce mai aiki ta ba kafiri ne shi isa mu in dan izala ya mutu za mu ce Allah ka ji kan nan izala in dan dariƙa ya mutu za mu ce Allah ka ji kan tarika dariƙa in dan shi'a ya mutu za mu iya cewa Allah ya ji shi amma za mu iya cewa shi aiki kafirci amma ba dan shi'a bane kafi ba dan shi'a bane kafi to anan duk musulmin da ya mutu in dai ka san musulmi ne in ya mutu ka ce Allah ya gafarta mai in ba za ka yi cewa ba ka yi shiru in ka sace ka ce wala na wuta ita yi jawabi a gaban Allah lokacin da Abubakar gumi ya mutu haka ake cewa gumi gumaguman wutar jahannama duk za ku yi jawabi a gaban Allah ɗayan bauchi ya mutu an ce mishi ɗan wuta duk za ku yi jawabi a gaban Allah ahir ta sake ta kira sunan wani ka ce mishi kafiri amma ka ce aiki za aikin kafirai aiki za kafirci ina fata an gane da aka mu aqidar mu duk musulmin da ya mutu muna cewa Allah ya gafarta mai amma idan muka samu yaqini arne ne ɗari bisa ɗari. to ba za mu neman mushi gafara ba misali akwai wanda muke magana da shi akan harkar sufanci ni da shi yake ce mu suna magana da Allah ni da shi yake gaya mu ina mai rantsa muku da wanda rayuwa ta take hannun shi yace mun wallahi ko jiya Allah ya zo daki shi to yanzu kaga wannan zan ya kafurta shi ko ya kafurta shi ba zan ya kafirta shi saboda tafsirul mu'ayyan ne yayi kafirci karara ni da shi dan da jika ne amma wallahi ban iya ce mai duk dan da jika kafiri wallahi ban iya cewa wallahi ban iya cewa da haka ni ba ɗarika shi nake kallo ba ba izala shi nake kallo ba ba salafiyar shi nake kallo ba ba ƙungiyar shi nake kallo ba addinin shi nake kallo ina fata kun fahimci wannan da kyau don haka duk wanda ya mutu in musulmi ne kuce Allah ya gafarta mai idan ba za ku yi cewa Allah ya gafarta mai ba ku yi shiru da Allah ya ce ma kana lin nabi bai kamata ga annabi ba wallazi na amanu wanda suka yi imani an yi sassiru lil mushriki na su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurba ko da dangin su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wannan ita ce kaidar da da yawa ba sa ganewa yaushe ne ba ka iya ga neman ma mutum gafara in ya mutu ranar da kake da tabbas an wuta wake tabbas wani dan wutar ne kana da tabbas wani dan wutar ne idan kana da tabbas ka zo ka mushi gafara in ba ka da tabbas ka nemi Allah ya gafarta mai a huta ko baka huta ba wannan zafin kai na yan kilala wannan zafin kai na yan dalika wannan zafin na yan salafiya wannan zafin na masu wazi su sassauta ku sassauta musuluncin nan na Allah ne ba fadin siyasa ba ne wanda ya mutunci sunan shi musulmi wanda ya kafirce sunan shi kafir Allah ka tsare mana imani Allah ta'ala yake قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم Inna, براء منكم ومما تعبدون من دون الله Kafarna. بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك Allah ya ce ku koyi da annabi Ibrahim, amma kar ku koyi da shi a inda ya ce zai neman ma baban shi gafara, tunda baban shi kafiri ne ɗan wuta ne, kuma ya tabbata ɗan wuta da nassun Alƙur'ani. Sai Allah ya ce, da isar annabi Ibrahim, wa ma amliku laka min Allah Annabi Ibrahim ya ce, ni kuma ban mallaki komai a gaban Allah game da kai ba wallahi ba zan iya hana Allah ya maka azaba ba baban annabi Ibrahim dan wuta ne Qur'ani ya tabbatar shi yasa cikin addu'o'in da annabi Ibrahim yake yi ya san baban shi wuta zai ci ya roki Allah kare to zartar da shi ranar tashin alkiyama annabi Ibrahim yace ya Allah karka to zartar da ni ranar tashin alkiyama ni ne annabi baban annabawa shugaban masu tauhidi a ta so ƙeyar babana a kai shi wutar jihannama wannan tozarci ne ya Allah karfa min asiri kar ka bari in ga babana an kai shi wuta kuma ga shi wuta ne saboda soyayyar da Allah yake da annabi Ibrahim ranar tashin alƙiyama sai a canza halittar baban annabi Ibrahim sai a mai da shi dabbar daji a gaban mutane sai a kai shi wuta mutane ba su san baban annabi Ibrahim bane sun ɗauka wata dabba ce kaga Allah ya karba addu'ar annabi Ibrahim da yace wala tukhzini yawma yub'ath karka wulakanta ni karka tozartar da ni ranar zai tashi alkiyama wata rana ne yawma la yanfa'u wala gonar da dukiya da ‘ya'ya ba sa amfani, me ke yin amfani? Illa man atallah bi kalbin salim, wanda ya je gaban Allah da lafiyayyar zuciya mai kyakkyawar aƙida ya bauta ma Allah bai ma Allah shirka ba, Allah ka ma ciki. Da ku yi koyi da annabi Ibrahim, kar ku yi kafirci, kar ku tsaure ma kafirci gindi. Idan mutum ya mutu yana kafirci, tabbas kafirci ba da shubuha ba. kafin yanzu yan dariƙa sun ce wa in izala ba sa san annabi yan dala ni ba san annabi dala ina son shi ko ban shi ina son annabi kuma dan izala ne yan dariƙa ba ku yi mana adalci ba lokaci ba ma son annabi yan izala ba ku yi mana yan dariƙa adalci ba lokaci kafirai ne kawai da su yi maulidi sai suka zama kafirai kawai dan ba mai maulidi ba sai muka zan ba masu annabi ka san kin annabi kafirci ba yin wanda bai san annabi dan mutane. kowaye wallahi sai ya shiga wuta san annabi nau'i ne na ibada da haka ku dinga sassauta na fuzza ya ku ahlus sunna rifqat ku sassauta wannan zafin an yi an yi an yi bai amfani da komai ba bai amfani da komai ba amma idan ka sassauta sai a gane ina ka dinka a hankali a hankali mutane suna gane gaskiya Allah ka gane da mu gaskiya da haka sai Allah ya ce kar ku koyi da annabi Ibrahim da ya nemi makafiri gafara yaushe ne ba za a neman ma mutum gafara ba ranar da ake da tabbas a wuta ne in baka da tabbas a wuta ne ka ce Allah ya gafarta mishi illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min shay rabbana alayka tawakkalna Allahu akbar annabi ibrahim ya ce rabbana ya mu alayka tawakkalna a gare ka muka dogara wa alayka anabana gare ka muka mai da al'amarinmu wa ilayka al-masir kuma makoma a gare ka take lafazin rabbana lafazi ne na addu'a malamai suna cewa menene bambanci tsakanin rabbana da allahumma in za ka yi addu'a lokaci kana cewa allahumma allahumma allahumma ko wani lokaci kana cewa rabbana rabbana rabbana wani lokaci suna cewa rabbi rabbi rabbi da rabbana da rabbi duk ɗaya ne in ka ce rabbi ya ubangiji na rabbana kuma ya ubangijinmu allahumma ya abin bautanmu sai malamin suka ce lafazin Allahumma ablaq fi ta'abbud idan kana so ka nuna ƙurewa da zurfin ibada da yi ma Allah kirari to za ka yi amfani da kalmar Allahumma shi sa za ka ga wanda ya ƙware a addu'a in zai fara addu'a farko kirari yake yi ma Allah bayan kai ma Allah kirari a babin kirari za ka dinga amfani da menene Allahumma Allahumma Allahumma amma a lokacin da za ka miƙa ƙoƙon baranka ka yi amfani da kalmar rabbana domin rabbana a cikinta akwai rububiya akwai tausayi akwai reno akwai jin kai akwai rangwame akwai yafiya akwai tausayi kuna ganewa shi yasa kun ga yanzu annabi Ibrahim ya amfani da kalmar rabbana rabbana me mai ta mana rabbana da annabi Ibrahim ya faɗa a wannan sura rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir kaga annabi Ibrahim ya ce rabbana ya ubangiji mu alayka tawakkalna gare ka muka dogara wa ilayka anabna gare ka muka mai da al'amarin mu wa ilayka al-masir kuma makoman mu gare ka take me ya tsara cewa rabbana وجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم da annabi yake da wata bukata a gurin Allah sai ka cewa rabbana ya ubangiji mu lafiyar da alna na kafa ladina kafaru karka sa mu zama fitina ga waɗanda suka yi gafirci wa gafir na ya Allah ka gafarta mana rabbana ya ubangiji kaga ya bude da rabbana ya rufe da kuma me rabbana rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru wa ghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim zaka idan ka shiga cikin sotu ibrahim sotu bakara ma farko ala ramma akwai addu'o'i da yawa da suka zo da rabbana rabbana rabbana ba mu muci wa in qala ibrahim رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر نعم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار Mai don za ku tuna a farko na ce muku rabbi da rabba na ɗaya domin rabbi yana nuna kai ɗaya, na kuma mai ku da yawa. To, a nan annabi ba mai amfani da rabbi, to mu je ta gaba. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا hmm. إنك أنت السميع العليم farkon da'awa tun da annabi Ibrahim shi kaɗai ne sai ya ce rabbi da alhaza ya ubangiji ka sanya garin nan yake shi kaɗai yake addu'ar amma da suka zo gina Ka'aba shi da ɗansa sai ya ce wa izyar fau Ibrahim da min albayt wa Isma'ilu rabbana yanzu shi kadai da ko suna da yawa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya ƙara faɗan wata rabbana Ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم حورات إبراهيم قال إبراهيم واتجعل اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصى عبادي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إيه. فاجعل أفئدة من تهوي إنك تعلم ما نخفي وما نحن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الجبل إسماعيل وإسحاق نعم. إن ربي لسميع الدعاء ربي عني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أرفع ربنا اغفر لي من والدي وللمؤمنين يوم يقوم الله annabi Ibrahim gwani ne na gwanaye wajen yin addu'a. Annabi Ibrahim ya san Allah. Kun san shi Allah in ka fashe za ka zuna lafiyar shi. Shi lallaba shi ake. to annabi ibrahim ya san sigogin kalmomi wajen yin addu'a idan kuka kalli addu'o'in annabi ibrahim daga rabbi sai rabbana daga rabbi sai rabbana to ƙarshen sotul bakara alaramma ai Allah ya faɗi addu'o'in mutanen kirki لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نعم. أن تبرنا لا تنصرنا على القوم الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم ce wani mai addu'a bai taɓa yin addu'a da waɗannan addu'o'in ba Faci Allah ya ce kadifa an suna aikata da haka annabawan Allah in suka tashin addu'a suna amfani da rabbana da rabbi rabbana da rabbi annabi Musa ya yi addu'a a ramma وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن المرسلين نعم ربنا اطمس على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون shi Allah in ka sun yadda yake to akwai abin da da kai Allah zai saurare ka annabi Musa da bala'i yayi bala'i yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka baiwa fir'auna da mutanen shi kudi da kayan karo na tarkashin duniya rabbana liyudillu an sabili ubangiji wannan damar da ka ba su ɓatarwa suke akan addininka sai annabi Musa ya yi makir'auna mummunan addu'a ya ce "Rabba na nis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim yace Allah ka jarka ke dukiyarsu karba dukiyarsu Allah karka bar fir'auna yayi imani sai ya ga balbalin bala'i ga waɗannan kalmomi da annabi Musa ya amfani da shi me Allah ya ce mai قال قد أجيبت دعوتكما الله يكي قد أجيبت دعوتكما abinda دكما roƙa an tunda tun da mu da abin da muke so me yasa kuke ganin in bala'i ya yi sai a ce a je gurin malamai wani zaka ji ta addu'a ce ni ma ina yi to je kai je kai addu'a ba kana yi je kai ai kowa da ilimin da Allah ya bashi kuma shi Allah wanda ya san shi shi yake iya lallaba shi da haka da annabi Musa ya amfani da kalmomin da Allah ya gamsu da su sai ya ce ku ji badda faqat ima ku je tsaya wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamu da haka kaga annabi Musa da ya tashi addu'a shi ma sai amfani da mene rabbana rabbana rabbana to da mun na ga musu ko dai na ga musu ko dai kai amfani da rabbana ko kai amfani da me rabbi annabi Yusuf shi ربي يا ya رب قد آتيتني من الملك نعم. وعلمتني من تأويل الأحاديث نعم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ما بقاتك توفني مسلما shi ma Allah ya karɓar mai da ya amfani da lafazin da Allah ya gamsu da shi da lafazin rabbi annabi zakariya ya yi addu'a da ramma. Wa Annabi Zakariya ya ce, Rabbi ya Ubangiji na za ta zarni farjan karka banni ni kadai ban haihu ba, wanta khairul warisi da kai take bada magaji. Da ya amfani da lafazin da Allah ya gamsu da shi, irin lafazin da ake addu'a da shi, na Allah ya ce mai, فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا الله يقول فاستجبنا له سيما كربا مي a larabci idan ka ji kalmar Fa'ud, ana ce mata fa'ul ta'aqib me ma'anar fa'ul ta'aqib immediately in dai za ka roƙi Allah da waɗannan lafuzan ta take Allah madaukin sarki zai karba maka annabi Musa da ya wancan qala qad ujibat da'atukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun annabi zakariya rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya Allah yace fastajabna lahu فالنبي نوم ما الدعاء ماشي قال نوح رب ما تذر على الارض من الكافرين نعم انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يذلوا da kafirai suka yi kafirci نعم ولا تزد الظالمين إلا da kafirai suka kafa annabi Nuhu a gaba sai musu mummuna addu'a yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah karka bar wani abin kafa cikin kafirai face ka darka ke shi nan take Allah ya amshi addu'ar ya saukar da ruwan ufa kuna ganewa idan za ku yi addu'a ku dinga kallon lafuzza rabbana da rabbi rabbana da rabbi shi yasa ashabul kafi wadansu matasa ne da suka riki addini aka tasa su a gaba su ma sun yi addu'a me suka ce In إن أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا إن أولي إلى الكعبة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة تستشير ربنا يا أبي بجم آتنا من لدنك رحمة فقال من وترحمة دقا غرمك وحيي لنا من أمرنا رشدا قديد يتامنا الأمر يا الله باطم الفتاة waɗanda in suka je suka tsaya a filin arfa duk abin da suke ma Allah na zurfi ya gafarta musu duk wata bukatar alhaji Allah sai ya karɓa mai amma da Allah ya tashi koyar da mu kyawawan addu'o'a aikin hajji me Allah ya ce mana in mun gama aikin hajji a ramma shayla da أو أه؟ أشد نشرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر Allah ya ce za ka bai kuna na idan kuka gama aikin hajji fadkurullahu ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku au ashadda zikira ko kuma ambatan Allah ya fi na iyayenku fa nasu cikin mutane man yaqulu rabbana akwai zaka ji na cewa ya ubangijin mu na fi dunya ka bamu mu ji daɗi a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq alahira bi da rago wannan mutumin banza ne bai more ba ai wanda ya more wajen addu'a shine wanda zai ya roki duniya kuma ya roki ina wa minhum su man yaqulu rabbana atina fid dunya akwai wanda yake cewa Allah ka bamu kyakkyawar rayuwa a duniya wa fil akhirati eh rabbana atina fid dunya hasana ka bamu kyakkyawar rayuwa a duniya wa fil akhirati hasana ka bamu kyakkyawar rayuwa a lahira wa qina azaban nar Allah ka tsayar da mu daga shiga wuta Allah ka tsayar da mu da shiga wuta wannan karatun mu bashi amala gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi akan ladubban addu'a da lafuzzan addu'a ko wanda muka yau ya isa a ƙara sako abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh